الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العلم ما لا يأي مقرأ كابد ليشا في بابنا إحساني da matakansa gaba daya daga cikin Abin da ya daura kuma a kai gaba ta gaba shine mataki na ilimi idan an yi maganar ilimi ana maganar ilimi ne na shari'a ma'ana na sanin Allah maɗaukakin sarki da yadda za a bauta ma Allah maɗaukakin sarki kuma ilimi yana daga cikin ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya ma bayinsa kuma ita ce kaɗai hanya da bawa yake iya sanin Allah ita ce kadai hanyar da bawa yake iya bauta ma Allah ta hanya mafi dacewa to ya kawo wannan mataki saboda muhimmancinsa da abin da aka yi shi ba akan ilimi ba abu ne wanda yake lalatacce sa yasa ce wa hadhihi almanzila in lam tashabi salika min awwali qadamin yadahu fi salik ila akhiri qadamin yantahi ilayhi fasulukuhu ala ghairi tsari. ce wannan gaba ta ilimi duk wanda ya zama mai neman sani ne ko mai neman kusanci da Allah ne matukar bai sanya digansa a matakin farko ya nemi ilimi ba har zuwa ƙarshen inda zai kule ba ya ce to hanyar shi ba a kan daidai take ba tafiya shi ba za ta zama daidai ba mana mutum ba ya ce shi ya yi imani da Allah kuma ba zai nemi ilimin sanin Allah ba da yadda zai bauta mashi ba wa huwa maqtu'un alayhi tariq al-wusul to a duk wanda bai dauki ilimi ba hanyar isa zuwa ga Allah wannan hanya yankakkiya ce a gare shi masdudun alaihi subul al-huda wal fala kuma hanyar samun shari'a da tsira ma'ana ta yanke masa mughallaqatan anhu abwabuha kuma an kulle masa duk wata kofa wa hadha ijma'un min ash al-arifin wannan ijma'i ne magana ne da dukkanin malamai sun tattaro akan haka walam yanha anil ilmi illa qutta'i at minhum to ba wanda yake hana mutun neman ilimi sai waɗanda suke barayi ya kwatanta su da cewa daga cikin su wanda duk kaga ya ce ka da ilimi ba ruwanka da ilimi ka bar ilimi to yace wannan ba yana nufin ka da alkhairi bane wannan kamar barawa ne da zai tare ka a hanya kwace maku duk wanda zai ce wai ka ba ruwanka da ilimi ilimin sanin Allah ba kai ba shi kuma wannan shine mafi rinjayen waɗanda suke tafiya akan tabarki na bid'a ba a karantar da mu. ba a daura shi akan cewa ya nemi ilimi yake duk wanda zai ce ka rabu da ilimi ka yi watsi da ilimi to wannan kamar ɗan fashi ne a hanya wa nuwabu iblis wa shurutuhu kuma ma'ana 'yan sanda ne 'yan doka ne na iblis yana amfani da su a to ba da ilimi ba ya za a san Allah ya za a bauta ma Allah ya za ka san abin da zai amfane ka da abin da zai cutar da kai dole sai ta hanyar ilimi dole sai ta hanyar ilimi Allah madaukakin sarki da ya saukar da alqur'ani alqur'ani ai ilimi ne na Allah haka nan kuma sai aiko da annabawa kowa ya san cewa annabawan nan da ilimi suka so duk wani annabi da ya zo yana karantar da al'ummarsa ne da me yake karantar da su ba dai akan jahilci ba haka akan ilimi ne ya ce to ya fara maida musu da martani su waɗanda suke ganin ba za a nemi ilimi ba akwai waɗanda a tafiyar su sai dai ka yi ta zama kawai sai dai a ce ma ka yi ka bari amma ilimi ba a nuna ma me ilimi ba za a nuna ma ilimin ka karanta alkur'ani ko ka karanta sunna ko ka yi abin nan ba sai dai kawai a yi tarɗaura ka akan wasu abubuwa to ya ce ga shugaban wannan tafiya wanda ake kiran shi aljunai, duk wanda zai ma tutiya da wani wanda yake tunƙawo da shi a maganar ko sufanci ko menene babban wanda zai gaya ma shi ne aljunai, to junaid din nan allah ya masa rahama yake cewa الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اكتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم yace duk wata hanya da ka sani an toshe ma bayin Allah ma'ana an toshe ta isa zuwa ga Allah kowace irin hanya ce matukar baka bi tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa qala haka nan kuma yake cewa man lam yahfazil qur'an duk wanda bai kiyaye alkur'ani ba ma'ana bai san alkur'ani ba wa bul hadis, kuma bai rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana bai san sunna ba wannan yace la yuktad bihi fi hadha ba za a yi koyi da shi a cikin wannan tafiyar ba kenan ko sufanci zaka yi yi shi akan littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da zaka yi mutum ba zai zo ya ce kawai ku zo mu tafi ba a ra'ayinsa ba yace li anna ilmana domin wannan ilimin namu ko tafiyar da muke a kai ta bautar Allah mu ƙayyadun bilkitabi wa sunna yana rataye ne da littafin Allah da sunna ana da abin da za mu nemo masa dalili cikin littafin Allah da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce zai ce ma aka ajiye Qur'ani ba ruwanka da shi aka ajiye hadisan nan ba ruwanka da su to me yake nufin ka da shi a ga barna wa kuma ya sake cewa mazhabuna hadha muqayyadun bi usulil kitabi was sunnah wannan tafiyar tamu tana rataye ne da ka'idoji na littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kenan duk wanda zai ce zai yi tafiya amma ba Allah a ciki ba sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga ba magana shi wa qala abu hafs ya kama ganganin su da yawa abu hafs rahimahullah yace man lam af'alahu wa ahwalahu في كل وقت بالكتاب Walam ولم ولم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال yace duk wanda bai auna ayyukansa da zantuttukansa a kowane lokaci bai auna su da littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bai tuhumar ra'ayinsa yace to wannan baya cikin mutane baya cikin wanda za a yi koyi da su wa abu sulaiman ad-darani wannan malamin shi ma yake cewa rubbama yaqa'u fi qalbin nuktatu min nukatil qaumi ayyaman fala aqbalu minhu illa bi shahidaini adlaini alkitabu was sunnah yace tayi wani lokacin inji wani wata fuzga ta ta ibada ta fuzge ni dan yawanci za a ce ma tafiyar ana yin ta ne akan bauta ma Allah ko misali a ce a'a ga wasu wasu wurudduka da ka kama su za ka yi ya ce to wani lokacin na kan ji fusga ta fusge ni irin ta wannan tafiya ya ce to ba na yadda na karɓa wannan fusga ɗin na ya aiki da ita sai da shaidu guda biyu adilai ya ce shaidun guda biyu adilai su ne alkitabuwar sunna Yan abin da aka kamun ya yi daidai da littafin Allah da sunna zan yi aiki da shi in bai yi ba ba ruwana da shi ba ruwana da shi mutum zai ce misali ka karanta iza waka kafa kaza saboda kaza sai ka ce to ina dalili akwai dalili babu ka karanta yatsun a rana kaza lokaci kaza kafa kaza ko duk ana yi yi ka karanta abu kaza dubu kaza ka karanta abu kaza ka yi azumin kwana uku na abin nan kaza to ai ba shi bane mai shari'a Allah ne mai shari'a kaman kwanaki da suka wuce kusan kwana ya kai sati zuwa kwana goma a wasu maganganu sun yi taya wai ana so tuntunu su ragu a yi azumin kwana uku wannan allah ne zai ce a yi azumi ba wani shugaban da zai ce al'umma su yi azumin kwana uku shi dai abin da zai ce musu ku je ku yi addu'a ku roƙi allah amma ce ka yi azumi na rana kaza da rana kaza da lokaci kaza ko ka karanta kaza a lokaci kaza ƙaba kaza wannan ba ne faɗan ai wannan sai dai allah ko annabin ya za maza allah sallallahu alaihi wasallam shi zai ce ka yi tasbihi talatin da uku ka yi hamdala 33 ka yi kabbara 33 banda shi ba wani wanda zai zai ce abu kaza kafa kaza saboda haka ya ce duk abin da ya zo min ta fusga irin wannan na kan auna shi ne da waɗannan shaidun yana littafin Allah yana suna shi ne sai ce to maraba da shi bai cikin waɗannan shaidun guda biyu ba shaidu a kai to shi kenan sai je ya ci gaba da zamansa wa ƙala sahal ibn abdullah rahimahullah shi ba wannan malami yake cewa kullu fi'lin yaf'aluhu al-abdu bighairi ibtida ba'atan kana aw ma'siyatan fa huwa 'ayshun nafs wa kullu fi'lin yaf'aluhu al-abdu bil ibtida fa huwa 'adhabun 'ala an-nafs yacewa duk wani aiki da bawa zai aikata ba tare da koyi ba mana koyi da littafin Allah da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko biyayya ne ko saban Allah ne zaka bari ko biyayya ce zaka yi matuƙar ba ta ɗauko dalili a kai ba ya ce to wannan son zuciya ne rayuwar zuciya ne kawai ce kuma duk aikin da bawa zai aikata amma zai yi bibiya to ya ce wannan azaba ne a kan kansa ma'ana zai azabtar da kansa wajen saba mata idan har kana so ka sami yarda Allah sai ka saba ma zuciyarka wa qala sari at-tasawwuf ismun li thalathati ma'ani wannan malami yake cewa shi sufanci da ake faɗa ya ce abu ne da ya kunshi sunaye guda uku na farko ma'anonin yake cewa la yutfi nuru ma'rifatihi nuru ra'i cewa hasken sanin Allah ma'ana bai dishe ma'ana bauta ga Allah abin da yake nufi yana nufin duk abin da zaka yi na bauta ga Allah sai ka hada da ilimi ba za ka yi shi akan haka kawai ba kaga yanzu ka kalli nau'uka na mutane daban-daban wasu kirkiri ibadu a wasu lokaci kuma suna yi ina dalili zai ce ma ai ai Allah ya ce ayi kawai kaza misali Allah ya ce ayi istighfari Allah ya umarci mu'minai su yi salatin annabi Allah ya ce ayi kaza to amma da wace irin sura in mutum ya zo da ita a wata irin sura daban a wani lokaci zai ce to ina dalilin wannan ko wasu su ɗibi wasu kwanaki kwana bakwai kwana uku ana wata ibada ana wasu salloli ana wasu azumin muka duk ana yi to amma ina dalilin su yake yace wala yatakallamu bi batinin fi ilmin yanquduhu alayhi zahirul kitab kuma kada yayi magana a boye wacce za ta ci karo da alƙur'ani a bayyane dan wani zai zo ya ce ma ai a fili ga abin da qur'ani yake nufi amma ga abin da ilimi yake tabbatarwa to da abin da zai ce ma ya ci karo da karantarwa Alƙur'ani, to ka ajiye shi shi Alƙur'ani ba shi da wani zahiri da batini suna cewa yana da zahiri yana da batini shi Alƙur'ani Allah ya saukar da shi littafi ne wanda yake a rarrabe in mutum bai sani ba sai ya nemi waɗanda suke masana ne akwai waɗanda suke masana da Allah ya sanar da su sai neme su Allah ya ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ku je ku nemi ma abota sani in ba ku sani ba wala ta'miluhu al-karamatu ala hakki asari maharimillah yace haka nan a sufanci kada karama karama shine wato wani abu da Allah zai gudanar ga ɗaya daga cikin bayinsa na abubuwan ban mamaki wanda suka ci karo da hankali wannan shi ake kira karama kuma wannan ba wai koya ake yi ba kuma karamar waliyai gaskiya ne waliyan Allah suna nan da yawa suna da karamomi masu yawan gaske kuma karamomin su gaskiya ne duk ahli sunna yi imani da wannan manya-manyan dai waliya a wannan al'ummar ba wanda suka wuce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne manyan waliyai da ake magana ai suna da karamomi abubuwa suna gudana a tare da su ko su yi magana a ya kasance yadda suka faɗa ko wannan duka rama ne karama ne ya ce to kada kada karama ta ruɗi, shi mai karamar ya dinga ke ta iyakar Allah mana ya dinga ganin cewa to shi yanzu ya kai wani mataki bari ya aikata kaza ko wanda ma ba ba waliyi ba Allah yana iya gudanar da kuma wani abu a hannunsa amma shi ba a kiran shi karama dujal in ya zo ba yana saukar da ruwan sama ba kuma zai ta da mamaci ko zai iya cewa ƙasar nan duk abin da ke cikinta ya lalace kuma zai lalace zai zo kabari ya ce wane ne a cikin kabarin nan fito zai fito wannan ba abin mamaki ba ne amma za ka kira ta karama ba karama ba ke. saboda shi yana da'awa tare da wannan abin cewa shi Allah ne da haka shi kanshi mai karama bai sanin cewa akwai wannan karama tare da shi da haka ba abu bane da zaka fito ka yi tunƙaho da shi ba abu bane da zaka yi da shi saboda abu ne da Allah kawai ke gudanarwa ga wasu daga cikin bayinsa wannan kuma ba kuma bane Allah yana so ya nuna cikan ikon sani kamar yanda Allah yake gudanar da mu'jiza a hannun annabansa ai annaba ba su suke zuwa da mu'jiza ba ai daga Allah ne khidr alaihi salam da ya aikata abin da ya aikata na kashe yaro na fasa jirgin ruwa na ta da wannan katangar ba a biya shi a kai ba a ƙarshe mai faɗa cewa ma fa'altuhu an amri ba ni na aikata wannan abin ba Allah ne ya sanar da ni haka na annabi isa alaihi salam duk abin da Allah ya gudanar a hannunsa na mu'jiza na warkar da makafi da warkar da masu albarar da abin da yake yi yana cewa bi iznillah wannan da izinin Allah ne ba wai da kansa yake ba annabi Musa ai ba kawai sanda ya je dauka yaje jefar da ita ta zama maciji da kansa ba Allah ne ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkalu alaiha wa ushbi ala ghanami wa liya fiha qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayatun tasra kaga inda shi yake abin sa ai da kanshi ba sai ya jira an ce mishi ga abin da zai yi ba shi yasa shi kanshi da ya ga abin ba abu bane wanda yake na hankali ya dauka ai guduwa guduwa yi Allah yake la ta kada ka ji tsoro ka karba za ta koma kuma yanda take to ga wannan ya nuna cewa ai ba wai shi annabi Musa da kanshi yayi wannan ba wannan daga Allah ne yasa kada mutum ya dinga ganin cewa to ni zan yi karama kaza zan ce abu kaza yi ko zan yi abu kaza saboda haka ita karama ba ta tafiya da da da ma'ana abu ne da yana faruwa A nan Musa bai san wannan abin zai faruwa ne ko ya sani bai sani ba wuta kawai ya gani cikin duhu ya ce ya shiga cikin duhu ga hadari ga dare ga iyalansa tun da ya ga wuta akwai alamar da mutane bari ya ga ko zai je ko zai samu wani taimako da haka shi kafin ya je wajen wannan wutar bai san cewa za a ce zai rike sanda ta zama maciji ba bai san kuma Allah maɗaukakin sarki zai magana da shi ba shi kawai wuta ya gani yasa yace ma iyalansa ma inni anastu nara la alli atikum min hadi kabatin aw ajidu ala an-nari huda ma ataha nudiya ya Musa kala ana rabbuka fakla ana alayk innak duk san da wannan ba kafin ya kai to kaga ita kanta mu'jiza ba wai annabi bane yake zuwa da mu'jizar da kansa yasa mu'jiza tana tafiya ne a kalubalanci annabi a ce ya zo da kaza kamar yanda ne suke cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai kuma Allah ya gudanar da wannan abu da haka wani yanzu aka ce wani abu ya dan gudana a hannunsa ila dace ne Allah ya dan jarabe shi ya ga ya zai yi shikenan shi zai ce to shi ya zama mai karama da haka wannan sai ya rudar da shi sai ya ja shi ce ai yana sa ayi kaza ai zai sa ayi kaza ai zai yi kaza zai warkar da kaza zai ba mana wacce ba ta aihuwa da misali zai biya maka bukata zai sa ma kaza to ita karama ba ta tafiya da haka wa abu yazid abu yazid yake cewa amiltu fil mujahadati 30 sana yace na fi shekara 30 ko na yi shekara 30 ina wato wahalar da kaina wajen bautar Allah ma'ana neman kusanci da Allah yace fama ma wajadtu shay'an ashadda alayya min al-ilmi wa mutaba'atihi ya ce a shekaru talatin din nan ba abin da ya wahalar da ni irin neman ilimi ma'ana duk abin da na ɗauko na ibada zan yi sai na ga menene ilimi ya faɗa a kai ya ce to wannan abin ya wahalar da ni ya ce walaula ikhtilaful ulama da baƙitu in ba don saɓanin malamai bai ce ni da na ci gaba kawai da bautata amma sai a ce wannan kaza daidai ne wannan ba daidai ba ya ce wa ikhtilaful ulama rahma saɓanin al'umma ai rahama ne ma'ana sabanin malamai akan wata matsala rahama ne wannan gaba ta gyara a nan wasu suna ɗauka cewa hadisi to ai annabi ya ce sabanin al'umma malamai rahama ne ko to ba hadisi bane bai inganta cewa hadisi bane saboda haka eh sabani inda sabani yake zama rahama na al'umma duk lokacin da aka samu matsala ya zama kulle kai ya kulle a cikin wannan matsalar in aka samu sabani za a kawo dalilai za a ce ga abu kaza shine kaza duk inda aka samu sabanin nan dole za a samu mafita za a samu wannan shine daidai wancan ba daidai ba kaga an samu rahama an samu sauki to wannan abin da ake nufi kenan yace illa fi tajmidi tauhidi sai a cikin tsantsan tauhidi tsantsan tauhidi kan ba a sabani akai yanzu ana sabani akan cewa Allah shi ya halitta ko ba shi ya halitta ba wannan ba sabani bane zai shiga a tauhidi babu wannan sabani ko a ce za a yi hisabi ko ba za a yi hisabi ba wannan ba magana sabani a ciki magana ce guda daya ko ko misali a annabawa al'amarinsu gaskiya ne ko ba gaskiya ba wannan ba sabani a ciki ba za ka zo kana jayayya da mutum ya ce annabawa ƙarya suke ka ce ka a annabawa dama akan gaskiya suke sauwa ba sabani a wannan wa qala marwatan li khadimihi yace wata rana yana tafiya da mai masa hidima yake cewa kun bina ila hadha ar-rajul alladhi shahara nafsahu bi salahi li nazura yace naga akwai wani mutum naga kaman mutumin kirki ne ya lullube kansa da tufafi na kyautatawa ma'ana akwai alamar kyautatawa tare da shi zo mu je mu ziyarce shi ke zo mu je mu ziyarce shi ce falamma dakala alaihi masjida tanakha'a yace da suka shiga masallacin za su je wajen wannan mutumin sai ya ga mutumin yayi kaki a cikin masallacin sun marama biha nahwa alƙibla, sai tofa kakin a gaban alqibla wanda ake ganin mutum ne mai sala mai ibada shi ya ga kamar mutumin kille yace bari ya ziyarce shi yace faraja a wala min alaihi sai ya koma a mishi sallama saboda ya nuna cewa salah din ne kawai ibada ce kawai amma bai da ilimin cewa ko kaki zaka ya baka kaki ka tofa al-qibla saboda hadisi ya hana kene ya nuna bai san wannan hadisin ba ko ya sani ya taki ce to wannan ba mai ilimi bane wa qala sai yace hadha ghairu ma'munin ala adabin min adabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ba zan iya amince mishi akan ladabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa in zaka yi kaki ka tofar a ƙasan kafarka a irin wannan lokacin masallaci babu shimfudu haka ma'ana rairayi ne in ka sa a ƙasa sai ka danne shi yace amma kada ka yi a gabanka domin Allah yana gaba gare ka kada ka yi a damanka kada kuma ka yi a hagunka domin mutane za su iya zama hagu da damanka haka yin kaki a masallaci shi kanshi laifi ne to shi ya ga mutum mutum ne mai yawan ibada yana da abin da yana zuwa sai ga yayi kafiya to ba alƙibla ya a to wannan wannan ba abin a amince mishi bane ba ladabi tare da shi ma'ana inda yayi karatu da ba zai wannan aikin ba dan haka yace wannan mu koma mu rabu da shi fa kaifa yakunu ma'amunan ala ma yadda ini ta ya za amince mishi akan abin da yake da'awa cewa shi mutumin kwarai wa ƙala haka nan ya sake cewa laƙar hamamtu an as'alallaha ta'ala an yafiya ne mu'natan nisa ya ce na himmatu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya cire min sha'awar mata a zuciyata saboda kawai in shagaltu da ibada ya ce sun maƙultu sannan sai na yi tunani na ce ma zuciyata kaifa ya juzuli an as'alallaha hala ya zan roƙi Allah wannan walam yas'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai roƙe shi wannan ba kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai roki Allah wannan abun ba to ne in roki Allah wannan abun ban yi daidai ba haka kenan shi kanshi in zaka yi abin da zaka yi shi kai shi akan ilimi yanzu wani sai ya gudu ya ce ma shi baya aure saboda kawai ya ya tsare kanshi ga ibada to duk dai ibada ka da tsoron ka da matsayin ka baka kai annabin Allah ba yayi aure ko bai yi ba yayi to maganar ba za ka yi aure ba dan ka bauta ma Allah nan ba hujja ba ko ka ce kai ba za ka taɓa rayuwa kana mai cin abinci ba ma'ana za ka ƙare rayuwarka cikin azumi in za ka shekara ɗari ka gama rayuwarka kana azumi ka saba ma Allah duk da yake azumi ibada ce saboda me saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi in kana so sai ka irin na annabin Allah kana yasumu al-ithnain wal khamis yana yi azumin litinin da alhari to zai kai irin wannan shine abin da ya fi ko ka yi azumin kwana uku kowane wata manzala sallallahu alaihi wasallam bai wuce akan haka ba bai wuce akan haka ba amma zai mutu yazo ya ce ma shi fa tunda aka aje azumin wata Ramadan ya shiga Shawwal har yau bai sha ruwa ba yake ce to baka bauta ma Allah ba ka wahalar da kanka ce baka da lada akan wannan abin da kai ku lada saboda me huwa mukhalafatun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan mukhalafa ce karara ka saba ma annabin Allah da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce meye dalilin ka babu waye yayi annabin Allah yayi ko haka yace ayi mutumin ma da ya matsa ma shi yana so ya yawaita azumi shine sahabi Abdullahi ibn Amr ibn al-As yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa yana yawan yin azumi akai-akai yace to mafificin azumi in ma har kana so ka yi azumi irin wannan ya ce ka yi azumi yau gobe ka sha ruwa shi ne azumin annabi dawud annabi dawud ma bai yi wai kullum kullum ba yau ya yi azumi gobe ya sha ruwa yau ya yi azumi gobe ya sha ruwa kuma in ka tara za ka ga in ka yi shekara wata goma sha biyu ne ya yi wata shida ba azumi ya yi wata shida yana azumi kuma ba a jera ba wani zai ga yana ganin kamar in bai yi haka ba bai bauta ma Allah sai shi azumi kawai zai dinga yi ba kakkautawa ai Allah ya ce wa ma ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sa muku tsanani ba kuma duk wanda ya tsananta ma kansa wallahi ba zai iya kaiwa ba shi kanshi Abdullahi dan Amru dan Az da ya dauki wannan maza mazabar ya ci gaba da yin azumi ɗaya yau gobe ya sha ruwa kuma yana sauke alkur'ani duk bayan kwana uku bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi shawarwari da ya kai wasu shekaru ya ce na yi nadama da na sani da na ɗauki wannan nasihar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saboda ya kai lokacin da yana buƙatar azumin yana je na gani ya kasa yi yana so ya yi sallar ba zai iya yi ba saboda ƙarfi ya riga ya ƙare to kaga da ya ɗauki wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi kyau ka ɗauki wannan dan haka yace to tunda naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tambaye Allah wannan ba yace to ni ma ba zan tambaya ba walam as'alu ban tambaye shi ba summa inna allaha kafani mu'natan nisa duk da ba roƙa ba sai Allah ya sawwaka min wannan din hatta la ubali yace sai da na kai ban damuwa ma'ana in mace ta zo wucewa da ita da katanga duk ɗaya nake ganin ma'ana ba ta firgita shi saboda me saboda ya tsare kansa wa yake cewa law ila rajulin uqtiya min karamati ila an a fil hawa'i yace fala tagtaru bihi hatta tanzuru kayfa tajidunahu inda al-amri nahi wa hizz al wa shari'a yake cewa inda za ku ga mutum an ba shi karamar cewa a cikin karamominsa yana tashi ya dinga tafiya akan iska Ma'ana za a iya samu wani a ce to ai wannan waliyin Allah ne in ya tashi ma kawai a iska yake yawo wannan karamarsa kenan yace to da za ku ga mutum ya kai haka yace to kada ku ruɗi da shi kada ka dauka cewa wannan ya kai wani makura ne na daukaka yace har sai ka auna shi ka gaya yake da umarnin Allah da hanin Allah yana bin umarnin Allah ko yana bin hanin Allah kuma ya yake tsare dokokin Allah yake tsayar da shari'ar Allah irin wannan maganar an rawaito daga imamu shafi'i yana cewa inda mutum zai taka ruwa ya yi tafiya bai nutse ba ya hau iska ya yi tafiya bai faɗo ba ya ce kada ku ɗauke shi wani abu har sai kun ɗaura shi akan littafi da sunna kaga yaya biyayya shi da Allah yaya biyayya shi da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya yake in ka ga baya cikin su to shikenan wannan wani abu ne kawai Allah ya jarabe shi da shi wannan wani abu ne da Allah ya jarabe shi da shi wa qala ahmad ibn abi al-hawali rahimahullah wannan malamin yake cewa man amila amalan bila bila tibai sunnatin fa batilun amaluhu duk wanda yayi wani aiki ya aikata wani aiki babu bin sunna a ciki to wannan aikin nashi batacce ne duk ina wannan maganganun malamai dai suna faɗaɗawa ne amma yana cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad kuma abin da ake nufi al'amal duk wani aiki da zai zama aiki ne na ibada na neman kusanci da Allah yanzu da mutum zai zo ma makansa wata sallah ya sanya makansa wata sallah a wata sura daban bayan da annabi ya karantar ba to wannan aikin nashi ba karɓaɓɓe bane a wajen Allah kamar yadda wasu suke yi wani zai ce ma ranar daren farko na azumi a karanta a yi raka'a kaza a karanta abu kaza a ruku'u a yi kaza a sujjada a yi kaza a waje kaza a yi kaza ka ce mashi a ina ka samu wannan inda akwai wannan abin manzala sallallahu alaihi wasallam zai fito ya sallar tarawih da mutane ai da sai ya ba su wannan abin kawai ko ba ya ce kowa ya zauna a gidan shiga wani abu da na baku kowa ya je amma ya fito sallar ashan ya sake fitowa ya sake fitowa yana nufin wannan asham din ita ce kamata a yi ta irin wannan lokacin kuma sahabbansa suka ci gaba da yi bayansa har sai na umar ya ɗauko limami na asham ya sa ake kaga inda a ce akwai waccan sallah ta ku, to da ai ba bukata a sa limami ai kowa sai a bashi a ce kai ma ka je ko wani misali in ya je ɗawafi zai ce ɗawafin farko yana da addu'arsa ta musamman tawafi na biyu yana da addu'arsa ta musamman ta uku kaza ta hudu kaza ta biyar kaza duk ana yi sai ina ka samu wannan saboda haka ya ce duk wanda ya wani aiki ba tare da bin sunna a cikin aikin ba to wannan aikin shi lalatacce ne wannan aikin shi fatacce ne وقال qala abu النيسابوري رحمه الله rahimahullah مع الله wannan malam yake cewa ma'ana tafiya cikin neman yarda Allah ma'ana kusantar Allah ya ce bi husnil adabi da kyawawan ne ma'ana ka kyautata alaƙa ka tsakaninka da Allah wa dawamul haibati wal muraqaba kuma ka dore kullum diman ka zamanto ma'ana kana kawo Allah cikin abin da zaka yi duk abin da zaka yi ka sa tsoron Allah akai ka sa tamkar Allah yana ganin ka kana yi Ya ce wannan shi ne suhba ma Allah indai kana so ka tafi da Allah Wasu suhbatu ma'ar wasu, in kuma tafiyar ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya zaka yi yace bi tibai sunnati shine bin sunnarsa so da yawa mutane suke fitowa suke suna son annaba amma ba sa bin sunnarsa to haka wannan soyayyar ba ta cika ba In indai har zaka so mutane zaka mishi biyayya ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama misali yace ayi kaza kai ba yi. Ka kana ganin yin hakan sabo ne ma ko rashin wayewa ne yanzu ka ɗauki misali guda ɗaya misalin taƙaita tufafi taƙaita tufafi wani lokaci sai ka rasa ina hankalin mutane ke tafiya wannan fa sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa take tufafi har ya ja ƙasa ko har ya wuce idan sawu wannan saba ma Allah ne hadisai da yawa wasu hadisan suka nuna cewa mutane uku Allah ba zai kalle su ba ba zai yi jin kai gazgai su ba kuma sannan ba zai magana da su ba ba zai tsarkake su ba daga cikin su akwai al-muzbilu izaro akwai wanda yake sake tufafin shi yana jan kasa haka nan daga cikin hadisa akwai hadisin da ya nuna cewa duk abin da ya wuce idan sawo a wutar jihar na mai an san su ko zan zuwa su ba to wani yanzu yana nan yana takewa bai damu ba ko ya ce ma yana san annabin Allah to ina soyayyar take sayyidina Umar radiyallahu anhu bayan an soke shi da wannan wukar mai guba yana kan jinya zai rasu wasu samari sun shigo gaishe shi da ya duba ya kalle su sun juya za su fita sai ya ga ɗayan ya yi ta zarce. jina ina ganin za a fi ganewa tufafin shi na jan ƙasa sai ya ce kai zo nan a ranar da zai rasu ya ce ka ɗaga tufafinka ya koma sama domin wannan shi ya fi yarda a wajen Allah kuma shi ya fi tsafta ga tufafinka har akan wannan gada mutu abin da yake gaya masa yanzu wani in ya kalle ka ka ɗan ɗage wandonka ya yi sama da idan sawu kana tsoron kar Allah ya sa ka a wuta sai ce ka ga wani ba kauye ana faɗa haka ko ko dinga ganin kai baka waye ba wani da ganin ka da wannan kamar kawai sai baka wata fassara da ba ai irin waɗannan su ne waɗanda suke dawo da mu baya kuma ba sun da manzana zallah alaihi wasallam ne wannan misali ne guda ɗaya wanda kuma misalan suna da yawa kamar alal misali tufan da manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi so suna da tufafi da yawa ma'ana akwai tufafi na alkyabba akwai na jubba akwai na doguwar riga akwai na kwarjalle da mayafi amma tufan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so a rayuwarsa shine dogon tufafi ma'ana dogayen kaya shi ya fi so yanzu wani da ya sa doguwar riga ya ta yawo da ƙananan ka haɗa shi da aiki misali misali ba wai cewa rashin sa dogayen tufafin ba abin nan ba ne, amma mafi cika in har kana so ka siffantu da annabin Allah to shine ka sa irin tufafin da ya sa misali ko misali yana daga cikin sufofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka faɗa cewa shi mutum ne mai yawan gemu mai yawan gemu kuma ma umarni ya zo daga gare shi cewa a'akul liha ma'ana ku yalwata gemunku wa wa wa qassu shawari kuma ku aske gashin baki yanzu wani da zai je same ka a shagon wanzami ana ma aski in ya ga ana bar ma gemu sai ka zama mishi abin dariya har sun ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ire-iren waɗannan abubuwan suna da yawa a cikin rayuwar to yace suhuba in har na so ka kusanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ittiba'i sunnati bin sunnarsa bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa luzumu zahiril ilmi kuma da ruko da abin da ya fito fili na ilimi da abin da ya zo na umarni na hani kai ruko da shi yace wa ma'a auliya illa waɗanda suke waliyan Allah ne alaƙarka da su kyakkyawa shine bil ikirani, girmama su wal khidmati da musu hidima in waliyan Allah ma mai tsoron Allah ne na gaske ba zai yadda maka mushi hidima ba ba zai ma yadda ba saboda yana tsoron hakan kamar wanke kansa ne ko birge kansa ne ai sukan koya ma kawunan su wanda aka ga bawan Allah ne amma bai so a san cewa ga halin da yake ciki bai so a san cewa ma shi ga irin kusanci shi da Allah wa ma'al ahal ce kuma zamantakewa da iyalinka kyakkyawa shi ne bi husnin huluki da kyautata zamantakewa da su yanzu ka shiga cikin gidaje da iyalai ya sai abin da ka gani ko babu husnin huluk wani ya yi zagi wani ya yi cin mutunci wani ya yi batanci wani ya cima iyalinsa amana duk kasu na wa ma'al ikhwan tare da ƴan uwa kuma da abokai yake bi dawamin bishir ka zamanto mai sakewa kullun da su ma'ana mai walwala da su kar kullun fuskar ka amurtike an ganka an gabace rai fa yace ka zamanto mai walwala malam Kun isman matukar ba ba wani laifi bane wanda kake tare da shi din kaga ya aikata ka nuna ɓace banka in yayi saban Allah wa ma'al juhal ya za ka yi zamantakewa kuma da jahilai yanzu jahili ne kana taru da wani jahili me ya jahili ko ya kamata ku ba mu tarihin jahili me ya jahili in an ce jahili ne ake nufi mara ilimi wanda bai san shari'ar Allah ba shine jahili na wanda bai da ilimi bai aiki da iliminsa na wanda zai san komai ba duk da abin yana kewa a kan ilimi ne a tarihinku ko? to yanzu misali wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya same su yana sallah suka zuba mishi ma'ana timbi na raƙumi waɗannan me za a fassara su eh to jahilcin na rashin ilimi ne ko kuma na rashin hali ne ko da haka jahilci bai takaita akan rashin sanin ilimi ba shi yasa Allah madaukakin zarge yake ce ma annabinsa khuzil afwa wa amur bil urfi wa a'rif anil jahilin in an ce jahilci fa mutumin da bai san ya kamata ba mutumin da ba yi da wata kyakkyawan mu'amala da mutane ya ce mishi jahi bai takai da rashin ilimin shi ma wani nau'i ne na jahilci amma in rashin ilimi ya haɗu da wauta gane ko da gabanci da rashin sanin ya kamata to zai zama duhu a kan duhu ai za ka iya samu kana tafiya a daji ka kai wata gaba misali Motarka ka ta lalace ko tayar ka ta fashe a cikin daji in akwai ƙauye a kusa da wajen za ga mutumin ƙauye zai fito ya ce bawa Allah me ya faru za su tsaya su tsaga ma tayar a warware waɗannan jahilai ne jahilai ba amma yanzu a gari motar ka za ta ɓaci a gari ne ba motar ka za ta ɓaci wani ma ya zo kila zajin ga zai ce mana ya ka zo ka mana fakin akan unguwa ba ko kaga jahilci ba ba wai zaman gaski bane ko ko wani abun nan haka dabi'u ma kansu suna determining menene jahilcin mutum to haka jahilai mu'amalar ka da su mutumin da zai nuna ma wauta karara mutum ya zo cikin mutane ya cima mutunci wannan jahili ne wannan jahili ne jahilci ne na rashin sanin mu'amala to ya za yi mu'amala da su shi ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana a cikin littafinsa yake cewa wato wasu hali na wasu muminai wa idan khatabahumul jahiluna qalu salama da zaran jahilai sun tunkare su da wani abu na wauta ko na wawanci ko na rashin ya kamata sai su ce salama suna neman aminci ma'ana suna musu addu'a Allah ya kubutar da su daga sharrin waɗanda da haka a nan mala yake cewa mu'amalarka da jahili shine addu'a ka masa addu'a kuma ka ji tausayinsa domin kar ka je ka biye masa duka ku taru ku lalace da kai da shi yanzu misali mutumin da za ka zo ka karya kwana da motarka ba ka gan shi ba yana zuwa da ya zo da gudu zai ɗan taka birki kana ɗaga mashi ya ce ji wawa banza wanda bai iya tuki ba je ya koya ma a gida ai suna da haka ko to wannan me ka ce Ya ce Allah ya baka hakuri ga masa addu'a ce Allah ya baka hakuri Allah ya yafe maka to haka ya kamata ka yi mu'amala da jahili ba ma shi mutane suna waye zai yi wannan sai wanda yake ya sani sai da ilimi za ka yi wannan ko a mutum ne fa ya zo gidan manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shiga gidansa iyalin shi lokacin ba sa yin hijabi ba ya gana na aisha bai ya ce to wannan yar budurwa ko ni ma za a iya ban haranta amma manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karbe shi ya bashi masauki mu'amala da shi da ya fita sai na na aisha take cewa yanzu tun da irin wannan ke cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yi mamakin ka mutumin da ya faɗi wannan maganar kuma ka zauna da shi ka sake da shi yake cewa ai ana guje ma mutum wani lokacin saboda sharinsa. kaga sani ne kai shiga wannan yanda zai mu'amala da shi mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jin kansa da al'ummarsa da tausayinsa yana ganin in yayi fushi akan wannan mutumin fushin Allah ya hau kansa saboda haka gare masa mu'amalar da gare ya roƙon masa Allah ya samu shirya da tsira saboda haka jahili tsakanin ka da mutum ya ma wani aiki na jahilci kai ka nuna masa aiki na ilimi sai ka mu'amalantar da shi mu'amala ta sanin ya kamata ta iya yiwa daga wannan kuma ya ɗauki darasi na rayuwa ai so da yawa za ka je wani waje sai wani ya ma mummunar fahimta shi yasa malam da ya ce addu'a din nan yana da muhimmanci bin du'a in ka fita da safe daga gidanka kace bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah Allahumma inni a'udhu bika an abilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya kaga kai addu'a haka wani ma ba zai zo ya ma aikin jahilai ba ko kaga yan jahiliya mutanen jahiliya su in ka masa aikin kwaba in suka tashi sai su ma kwabar da ta fi taka Shi ne wani a cikinsu yake cewa alala yajhalan ahadun alaina fa najhalu fauka jihalin jahilina kai ma daga ci ko ka jin larabci ka san me yake nufi ce kada wani ya kuskura ya mana aiki na irin aikin ganganci na jahilci ya nuna mu ba kowa ba ne. in yayi haka yace fa na jahalu fawqa jahlil jahilina sai mu mushi jahilin da yafi na jahilai jahilci za a tara a ta a mutunci ba haka bane in ya musguna ma ya munanta ma to ka mishi mu'amala ta kwarai ka mishi mu'amala da haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura al'umma ai akwai mutane da yawa da suka mishi aiki na jahilci ai mutanen makka sanda da suka zage shi su soke shi su masa kaza su masa kaza lokacin da aka yi fatu maka aka kawo su gaban shi a cikin sarƙoƙi aka kawo su an ɗaɗɗaure su da sarƙa ya tsaya ya kalle su mutane sun kai kusan dubu goma ya kalle su da yawa ba kuma ya san wani da shi aka yi kaza hindu misali ita ta sa aka kashe hamza aka barka cikinsa aka masa cin zarafi wane ya masa kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza yake ce musu ne kuke tsammanin zamu kuma da kan suka ce wallahi kai babba ne kuma daga babban gida ya ce ku je da an yafe mu kaga bai ce zai rama ba inda mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce zai rama gaya a wannan ranar ka ganuwa zai kubuta to a ranan yana kubutar da su ya ce su je ya yafe musu kuma an ba su sarari su je su yi tunani kafin ba a ce wai dole su musulunta yanzu ba su je su ba kansu zaɓi wannan da kanshi yasa wasu su suna tafiya suka da suka musulunta ce mutumin da muka masa wannan kuma ga abin da zai mana sakayya shi shedan ne yanzu ya samu kofa ya same ka ya kamo kafarka ko da zaka kyautata din zai ce wallahi kai ai zai raina ka ai ya gama da kai ko da kana kokarin danna kankan shedan zai dinga ingizo ka ai wallahi in ka bashi ya wuce ya gama da kai kuma barin shi ya wuce shine maslaha a gare ka dan kai ne ka ci riba ba shi ba dan annaba adamu da dan uwan shi yace zai kashe shi me yace qala la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulak indai har zaka kashe ni ba zan kashe ka ba yace inni akhafu allaha rabbal alamin ni ina tsoron Allah dan uwan shi ne fa uwar su daya uban su daya yace zan kashe ka yanzu shi ana samun sabani tsakanin yan uwa da yan uwa kaga ana ta babata ta bugawa wasu ma su dauko makamai in akwai iyaye sai su yadda za su yi su koma suna kuka kaga an yanke zumunci haka ya kamata a yi in ya ɗauko zai ma ka ce to kaga ka yi haƙuri na yadda laifi na ne da ya haƙuri mu zauna lafiya laifi na ne ya zage ka ya ci ma zarafi a cikin gida a cikin yan uwa a gaban iyaye ka ce na yadda laifi na ne ka je a wuce wajen da kan shi ya koma yi tunani da wanda suke wajen shi ma zai ma kan shi karatu kaman ka ba shi wani assignment ne ai ko ka ba shi aiki ne in ya je ya iya to in bai iya ba kuma ya sake faduwa amma ban yi tsammanin zai sake dawowa gobe ya zo ya sake cewa zai tunkare ka ba da dai wannan abin da ka masa to wasu wani lokacin ba sa iya fin karfin zuciyarsu saboda haka wannan mu'amala tsakaninka da jahilai duk abin da mala yake gini a kaifa me yake kawo wannan haka sai inda ka yi mu'amala da wanda bai sani ba in akwai ilimi dan in ba ilimi to sai kaga ana takwa ba za da gairuhu yace wani yayi kari akan wannan gabar yace wa ma hafizin ga waɗanda suke mala'ikun da suke jikin kama zaka kyautata mu'amala da su shine bi ikramihima ta hanyar girmama su wa ihtirami hima da darajar tasu to ai mala'ikun da suke jikin ka baka ganin su kuma Allah ya ce wa inna alaikum da atibina kiraman katibin kowa yana da su suna rubutu ta yaya ne darajar tasu shine kada ka je inda su za su takura ma'ana kada ka kai kanka inda wajen saban Allah ne da zai zama ka saba ma Allah su sun shiga cikin matsi kuma ba sa so su rubuta ma mummuna abu haka dole za ka sa su rubuta ko ka je wajen aikata saban Allah yace wa imla'ihi ma ma yahmidanika alaihi kuma ka yi aikin da su ba su dinga yabo suna cewa suna tare da bawa na kwarai wa ma'an naf ka kuma da zuciyarka bil mukhalafa tabawa abin nufi da saɓawa, kada ka kuskura ka bar abin da zuciyarka ta gaya ma in dai na saban Allah ne ka saba mata wannan shine yanda zaka yi mu'amala da zuciyarka kana zaune wani lokacin dan zai raya ma wani abu mummuna a zuciyarka kai ka zamana ko ka aikata kaza kuma kai ma ka san abin laifi ne to shikenan abin da zaka ga ma zuciyarka ka ce a'a ba zan yi ba sai ka saba mata to na ƙarshen shine babba babba ya zaka yi alaka da shi ta sai zaka yi mu'amala da shaidan in ya bujiro maka mala ya ce bil adawati da giyayya. mana duk abin da shaidan yake so ka zamanto ba ka sai shine Allah ya ce inna inna shaytana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa shi shaidan makiyinku ne to kuma ku rike shi makiyin duk abin da ka san cewa aikin shaidan ne to ka kauce masa to shi shaidan ba abin da yafi ɓata masa rai irin wannan kuma duk abin da ka cewa biyayya na Allah ne Allah ya ce a yi kai to ba abin da yake damun shi irin wannan idan ba waye sujjada duk sujjadar da za ka yi shaidan sai ya faɗi ya yi birgima a ƙasa ce kaga ɗan adam an ce na sujada sujjada ki shi kuma an ce yayi yayi wannan abu yana kona mu shaidan rai to ta yaya sai kaga wani ya bar sallah ba ruwa akwai wanda ba sa sallah akwai wanda zai dauke kuma ya ɗauki rashin sallan bai dauke shi laifi ba bai dauke shi wai dan ya bar sallah baya ganin cewa yayi laifi amma yanzu kai kana mumini na kwarai kana ganin mutumin kirki magarba ta wuce baka ai hankalinka ba zai kwanta ba ko to kaga mutum sai gode ma Allah akan haka sai gode ma Allah akan haka to wannan duka maganganu ne na magabata kuma ba su kare ba za mu dakata akan anan akwai sauran maganganun da za su zo duka dai abin da suke nunawa ilimi ka yi riko da littafin Allah da suna manzala sallallahu alaihi wasallama su zama su ne jagoranka a duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi ba a ce kawai fa na ibada ba fa har mu'amalarka ta duniya littafin Allah da sunna manzala sallallahu alaihi wasallama su zama su ne jagoranka misali kasuwanci duk kasuwancin da za ka yi ka san menene matsayin shari'a a kansa ko wata mu'amala ba kasuwanci ba a'a aure ne za ka yi ko za ka nema ka bi shi ta hanyar da shari'a ta yadda da shi ko tafiya ce za ka yi ka yi tafiyar nan yadda shari'a ta tsara ma ka yi tafiya so ya shafi al'amuranmu na duniya da lahira duk abin da za ka yi ya zama kana riƙe da waɗannan kundaye guda biyu shine alqur'ani da sunna to in ka rike waɗannan to da izinin Allah zaka yi rayuwa rayuwa mafi daɗi kuma zaka samu tsira zaka samu shari'a zaka samu kusanci da Allah madaukakin sarki haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu